أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكتابة فاتيك بعد كراتم من التفسير أولنا مسلاتين أمر بن الخطاب رضي الله عنه لكبير نمبوتي أيو الحميد دارن جمعة haji babban rana a shirin ga watan ramalana hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1443 1443 kuma ranar da daga ita sai kuma shiga goman karshe tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a hadisin na aisha radiyallahu anha ya kasance yana kokarin ayyukan ibada a cikin waɗannan kwanaki goma na ƙarshen watan ramalana fiye da yadda yake ibada a sauran kwanaki 20 da suka shuɗe wannan shi yake gwada idan an samu hali halin ninka ayyukan ibada idan da ka sadaka da kudin da bai wuce dubu biyar ko goma ba a cikin kwanaki ashirin to idan da hali mutum ya ninka ninkin ba ninkin domin ya samu lada mai yawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka ma kiyamun layin mai yiwa idan mutum ya saba yana rakoyi guda goma ne to a wani kauli zai iya karawa zuwa ashirin ko talatin a wannan goma na karshe tunda nana aisha ta ce manzon Allah yakan ɗaura ɗamara wa shatta shi shine yana ɗaura ƙwarjallensa ta mau saboda ayyukan ibada kuma hasali ma a waɗannan kwanaki goma mazu Allah ke yin itikati amma a shekarar da Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi ran annabi sai ya yi itikafin kwanaki a kirin maimakon goma kuma a cikin waɗannan kwanaki ne ake kyauta zaton samun daren lailatul qadr wanda Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr muhimmancin ta yafi muhimmancin darare guda dubu saboda haka daren lailatul qadr wannan dare yana daidai da wato shekara 83 da wani abu ya za idan ka yi ibada Allah ya karɓa wani lokaci ba sai ka yi ibada mai yawa ba ko da addu'a kai ko sallar nafila raka biyu kai ko sadaka kai ko dai wani aikin ibada karatun Kur'ani ko zikiri na Allah subhanahu wa ta'ala to ana kyautata zaton Allah ta'ala zai baka lada tamkar kayi wannan aiki na tsawon shekaru 83 to ka kaga wannan gara basa ba kowa yake samu ba sai wanda Allah ta'ala ya masa dace shi yasa aka ce tanazzalul mala'ikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr wannan dare na lailatul qadr dare ne wanda yake farawa daga faduwar rana wato zuwa fitowan alfijir shine hatta matla'il fajr har lokacin da alfijir zai bayyana kaga ba wai daga fitowar rana zuwa fitowar rana bane to idan mutum ya dace da wannan dare zai samu wannan garabasa to yaushe ake samun daren nasosin hadisai da yawa sun gwada ana samun daren nan ne filakirin awakir aw fi sab'il awakhir wato a goman karfe ko bakwai din karshe ko wani abu makamancin wannan waɗansu hadisai sun gwada ana samun daren lailatul qadri ne fil kamar yadda wadansu hadisai suka gwada ana iya samu fil ashfa'i saboda haka wannan dare lailatul qadri takunu bainal autari wal ashfa'i tsakanin muturai da kuma tsakanin shafa'ai saboda haka yana iya yiwuwa ya zama darin 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko 29 kamar yadda yake zai iya zama wa darin 22 ishirin da hudu da ishirin da da shida kuma ishirin da takwa to me yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ibhamin wannan dare ya yi ibhamin wannan dare ne saboda kada mutane su kwanta su yi ta ibada a dare guda daya kamata ya ce duka dararen su yi kokari su yi ayyukan ibada kuma duka ranakun su yi kokari nan ma su yi ayyukan ibada wanda Allah ta'ala zai ninka musu lada ninkin balinkin don haka a waɗannan kwanaki goma na ƙarshe a yi ƙoƙari daidai gwargwadon abin da za a iya a samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala abin da ba a samu ba a kwanaki ashirin da suka shuɗe to mutum ya yi ƙoƙari a cikin waɗannan kwanaki goma ya samu mafi yawa ana ce goma goma saboda za mu ɗauka talatin za a yi amma yana iya yiwa ya zama da tara. to na kan rasa damuwa waɗansu mutane yana ce 29 an ga wata sai su ce a za a yi haka bari mun yi kaza ya mun yi kaza bari bariya mun yi kaza haba mahogani eh ina ji wani itace ne kuwa garin gudu ai kowane lokaci Allah tabaraka ta'ala yana canza abin da ya ga dama ke zama aka ce lailatul qadri ka ce tabbas ishirin da bakwai ne ka kafe aka ce akwai gyara duk da kasancewa akwai sahabin da ya fali haka amma kuma akwai sahabban da suka fali saɓanin nasa saboda aka kaga ba za ka keɓance wani dare ko wata rana ko wata rana ka ce wannan ranar ta fi muhimmanci akan sauran ranakun ba sai idan an samu nasi ƙarara daga annabi wanda yake kuma babu nasi ƙarara da dai in mutum ba zai iya jeranta duka daren yana ayyukan ibada ba ko duka ranakun nan a ce yana sadaka da naira dubu goma goma ko ashirin ba to sai ya zaɓi na ku. kun ga mun ambaci manya-manyan koban da sadakar naira ashirin ko naira nawa ko naira hamsin ko naira ɗari tun da ina jin dabinon naira ɗari ma ba zai kosar da mutum ba eh ko fiye wata ma yanzu naira nawa ne eh ledan gaba ɗaya da ɗari da nawa ne yanzu kuma guda ɗaya kuma naira hamsin ko ko naira arba'in ne za gani fiye wata din ma ya akwai wanda yake akwai mai kyau akwai mara kyau ko wanda in ka za ka kyanye saboda yana da daɗi akwai wanda kuma in ka sha ɗanɗanansa sai ka ji ma baka da kyawa ba za ka iya shanyewa ba amma dai kamar yadda kowa ya sani kowa yana aiki ne daidai gwargwadonsa fa kullum mu yassaru lima ta lahu kowane mutum yana aiki ne ga abin da Allah ya kore masa saboda haka wani yake ashirin din zai iya bayarwa wani kuma dubu biyar zai iya bayarwa wani dubu ɗari ma zai iya bayarwa kowa akwai gwargwadonsa idan ba kai ka ba da dubu biyar ba ka ɗauki dubu biyar ka bayar ba mamaki sai ka kwana uku kana ciwon kai ko ma fiye da haka saboda baka kai wannan matsayi ba amma sai dai ka sani in ka dauki ashirin ka ba da masallaci gidanka kuma suka takura ka ka dauki ɗari ko ɗari biyu ka ba su to in ka je lahira za ka yi bayani a kwarai da gaske Allah ta baraka wata ala zai ta ya ka ta gida a kan ainihin gudumawan masallaci ko taimakon addini me ya dama akwai ayan da bata kwace maka ba sai ka ce ai Allah ta'ala ka saukar mana ka ce li yunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah in baka ji bugu ba eh, in ga za mu ka kara za to lalle mai yawa ka ta shiga kenan kaga wanda yake da gaskiya ki zai iya kare kansa tun da dama akwai abin da ya zama maka dole akwai abin da bai zama dole ba eh, yana da kyau mutane su gane ba wai an ce karkaci yadda gidanka bane ko karka yi kaza bane a'a saboda da matanka da 'ya'yanka da waɗanda suke karkashinka suna da haƙƙi na musamman waɗannan mas'uliyya ce mas'uliyya mas'uliyat wanda yake tus'alu anha yawmal qiyama za a tambaye ka dangane da su ranar takin alkiyama to amma wani abin da za ka ba da sadaka ganin damanka ne neman karin lada ne kyauta ma ganin damanka ne neman karin lada ne alheri da za ka yi ganin damanka ne wato aikin lada ne saboda haka kana da zaɓi a cikin wannan to muna fata Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake mu a wannan goma na karshe kuma dukkan matsalolinmu Allah ta'ala zai warware mana sannan masu damuwa Allah ta'ala su ma zai kubutar da su daga damuwan da suke ciki da marasa lafiya Allah ya ba su lafiya kuma a yau kamar yadda muka faɗa watan ramalana kwanaki ashirin yayi daidai da ashirin da ɗaya ga watan afrilu miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam a bethlehem wato idan lissafin ya tabbata tana da shekara biyu kafin mu ci gaba akwai wato wannan basafka su ne bauchi state open and vulnerable children agency wanda ake kira basafka sun ba da allocation ga kwamitin marayu na wannan masallaci wato na tura mai guda talatin saboda haka muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alheri ko da yake an kwana biyu ba bayar ba ko da yake ba mamaki saboda samun canjin shugabanci da aka yi yana da kyau shugabanni duk inda za su nada wanda ya kamata su jagoranci ma'aikatu su rinka la'akari da waɗansu abubuwa akwai abubuwan da za a ambace su a fili akwai abubuwan da ba su dace a ambace su a fili ba amma dai yana ta zaton da ana bayarwa duk shekara biyu ko uku ba bayarwa sai bana to muna fata waɗannan shugabannin da aka ba su wannan wuri Allah ta'ala ya musu jagoranci kuma Allah ya taimake su wajen gyara abubuwan da aka bata a baya na'am akwai waɗansu ma da suka kawo gudunmawa ɗaya ko haka jefi-jefi ko san ba mu ka bata lokaci muna karanta kowace takarda ba shi sa muke yin addu'a a dunkule gaba daya wani lokacin mutum ya kawo don a fala ne ba za mu fala ba saboda yan ka kawo domin Allah ne ko ba a fala ba Allah ta baraka wata ala zai baka lada amma idan don a faɗa ne to wannan ba za mu fala ba inda za mu san haka ba za mu fala ba ko kuma ka fasa karka kawo tunda ba dole ba ne sai dai ba mamaki waɗansu ana aiko su saboda in ba su je an faɗa ba to suna ganin ba su yadda ba don haka ne sai ka same ni kai zai in ka same ni kai zai ku haɗa nuna a waya za mu yi magana amma wajen karatu ba zai yi mu zo mu ci mintoci da yawa muna ta karanta takardu na neman addu'o'in mutane ko kuma sadakan da suke kawowa wa masallaci ko wa marayu ko kuma wa marasa galihu ko wani abu makamacin wannan ba sai dai jefi jefi wannan babu laifi Allah muke mu a aya ta nawa muka tsaya akramaka Allahu a karanta mana aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن أن من السماوات والأرض لا تنفذوا wannan aya ita kuma za ta sanar da mu ne wani abin da zai faru ranar takin alkiyama a lokacin da aka tattara mutane ka kaf gaba ɗaya suna tsakiya na halittu iri daban-daban sai Allah baraka wa ta'ala sai ya ba da umarni a yi kuwan akwai mai tsere wato sai ya tsere kuma ta ina zai tsere shi ne Allah baraka wa ta'ala zai ce ya ma'akar aljinni wal ya ko taron aljanu da mutane in istata'tum idan za ku iya an tanfuzo min aqsari samawati wal ard wato ku tsere ta kafafen sammai da kansai fanfuzu to ku tsere idan za ku iya sai da yace la tanfuzuna illa bi sultan ba za ku iya tserewa ba sai da hujja bi ma'ana sai idan an yi umarni ko an maka umarni ma ce ka tsere ina za ka tsere ka je wala ala son a sanar da mu abin da zai faru ne ranar takin alkiyama domin mu shiga taitayin mutum daga nan duniya shi yasa malamai suka yi bayani suka ce la tastati'una harban min amrillahi wa qadarihi ba za ku iya tserewa daga al'amarin Allah da kaddarawansa ba bal huwa muhitun bikum Allah yana kewaye da ku tun daga nan duniya la na ala takallufi min hukmi ba za ku iya kwatewa daga hukuncin Allah ba ba idan Allah ta'ala ya maka umarni kai kokari ka bi umarnin Allah idan Allah ya hana ka abu kai kokari ka hannu domin an san zaka iya ne ki yasa aka yi maka umarni ko aka hana ka sannan kuma walan nufuzi an hukumihi fikum sannan ba za ku iya tsare dokokin Allah ku ce ba zai taba aiwatuwa ba idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama dokansa ta zartu za ta zartu sai dai kuma Allah ta'ala ya ba ku zaɓi ne in kun goyi baya ku samu lada in ba ku goyi baya ba kuma a yi muku azaba kamar yanzu yanayin da muke ciki za a ga mutum matsala ta faru gare shi maimakon ya kai ƙara kotun alkali mai kwatanta gaskiya to sai ya je ya ɗauki lauya wani ma shi ne bayi da gaskiya amma kuma shi ne zai je ya ɗauki lauya idan an ce aje kotun wani mai gaskiya zai ce bai yadda ba sai dai a je kotun wani dan tuwatuwa to duk wannan abin da ake ana kokarin a kauce wa dokokin Allah ne amma suna nan a rubuce kuma ba wanda ya isa ya canza su kuma mutane da suke saka kansu cikin ra'ayoyinsu da son zuciyoyinsu to fa suna jefa kansu cikin halaka ne a nan duniya za su iya kumbiya kumbiya su yi kwane-kwane su samu su zulle amma idan an je lahira wallahi ba su yi ta ba za inda za su je sai yadda Allah ya yi da su sai yadda mala'ikun Allah suka yi da su Allah ya tsare mu saboda haka ina ma za hafsun wahi tsabiku duk inda kuke Allah tabaraka wa ta'ala yana kewaye da ku wa hadha fi maqamil mahshar shi yasa aka ce wannan yafi bayyana a filin alkiyama almala'ikatu muhdiqatun bil khala'iq da a sanya mala'iku su kewaye halittu gaba daya kamar yadda wadansu malamai suke bayani suka ce don aka tattara mutane to kuma sai a samu dabbobi su kewaye su sai a samu aljanu su kewaye su nan kuma sai a ce mala'iku su kuma su kewaye aljanu saboda ka aljani ma bai sai tsere ba to idan ka tsere kake ga cikin dabbobi akwai dabbobin da kake tsoron ku idan an ce cikin aljanu za ka shiga wannan a tsorata kake balle kuma a ce za ka tsallaka dabbobi ka tsallaka aljanu ka je ka tsallaka mala'iku to ina za ka je tunda sama an kwake ta ƙasa ma an kwake ta babu waɗansu gidaje illa guda biyu imma aljanna imma wuta baka isa ka je ka shiga gidan aljanna ba baka izini ba ko da kai mai imani ne idan manzon Allah bai shiga ba baka isa ka shiga aljanna ba to za ka kai za ka kai kanka gidan wuta ka ce za ka shiga wuta to ai ko wutan ne ma idan ka je ba za a baka dama ka shiga ba kado ka za a yi a hankalo ka sai an jijjiga ka an gama murkusa ka a filin alkiyama wajen hisabi da tantancewa kafin ma daga baya a zo a ingiza ƙeyanka zuwa gidan wuta saboda haka ke sa Allah ta'ala ce la tanfuzuna illa bi sultan wannan wahala da wannan dawainiya eh, da wannan tsanani idan ka ga mutum ya fita daga cikin to yana da madogara ne a wajen Allah imana idan ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah da littafan Allah ya kiyaye dokokin Allah yadda ya kamata ko da ya je da kurakurai idan Allah ta'ala ya gafarta masa to zai samu sauƙin tsayuwa a filin alkiyama babu abin da zai firgita shi to Allah ya samu na cikin waɗannan bayan Allah saboda haka wannan fili na alkiyama almala'ikatu muhdiqatun bil mala'iku suna kewaye da halittu gaba ɗaya sabon safofin min kulle ne an ce sahun mala'iku ma ɗai har guda bakwai ne to ko da aljanu ne mun yi bayani mutum ba zai iya ketare su ba kuma aljanu guda nawa ne a duniya ba a san yawan aljanu ba mutane ma kana ganin su idan an zo an ce maka mutanen jihar bauchi guda nawa ne sai dai a faɗi ƙididdiga ana tsammani amma a faɗa maka exactly yawan mutanen jihar bauchi ba zai yiwu ba haka ma na sauran jihohi musamman da yake najeriya ana tafiya ne a karkace ana tafiya ne kara zube a barkatai wato ba a bin waɗansu ƙididdiga yadda ya kamata kai ko da ana bin ƙididdiga yadda ya kamata a lokacin da kake cewa mutane kaza ne a jihan akwai masu mutuwa a lokacin akwai kuma waɗanda ake haihuwa kaga Allah ne zai faɗi ƙididdiga ko mala'ikun Allah su za su faɗi ƙididdiga cikin abin da Allah ya sanar da su ya zamo gaskiya amma ba abin da mutane suka zayyana ko mala'iku ko kuma aljanu suka zayyana ba saboda haka wato akwai sahu ɗaiɗai har guda bakwai manya-manya na mala'ikun Allah waɗanda za su kewaye mutane ranar takin alkiyama za su kewaye mutane da aljanu fara ya ƙadiru a hadin alasaha babu wanda ya isa ya kama hanya ya tafi wani waje ko ya zulle illa bi sultanin ai bi amrillah sai da umarnin Allah idan Allah tabaraka ta'ala ya bada umarni yace ya kirawa ne to wannan kan bula masa ma hanya za a yi ya kamo hanya ya fito idan Allah ta'ala ya ce a jawo wani ko za akwai bambanci a kira wani a jawo wani idan a ce a kira wani kun ga mutunci kenan amma a jawo wani to ko ya ki zuwa shi ba zai so ma ya je ba domin saboda ya san fallasa ne a ƙarshe za a ce a kai shi gidan wuta ne daga wajen saboda haka ba zai je ya je ba sai mala'iku sun jaki kamar yadda waɗansu nassofin alkur'ani suka gwada yadda ake jan kafirai ranar takin alkiyama ga waɗansu ayoyi ma mala ya kawo su ya ce ya kulul insanu yau ma'idin wato ɗan adam ko mutum yana cewa a ranar ainal mafar ina ne mabuda ina ne mutum zai gudu wato zai fake ko inda zai ɓuya kalla sai a ce masa kai lawazar babu mafaka ba inda za ka je ka gudu in ka tafi lahira ka riga ka tafi kenan to kunga ga ya gwada da mutane da aljanu suna hannun Allah suna karkashin ikon Allah suna karkashin sarrafawan Allah subhanahu wataala abin da ya rage kawai ka ji tsoron Allah ka yi biyayya ga Allah domin ka samu saukin ta'ammuli a hannun mala'iku ranar takin alkiyama ila rabbika yawma idhinil mustaqar saboda ga ubangijinka ne a wannan rana makoma take walansu za su tafi gidan aljanna walansu kuma za su tafi gidan wuta Allah ya tsare mu Wakala kala ta'ala a cikin suratu yunus Allah madaukaki yace wallazina kasabu sayyi'ati duk waɗanda suka aikata miyagun ayyuka a nan duniya jaza'u sayyi'atin bi misliha za a saka musu da sakamako ne na mummunan aiki kwatankwacin abin da suka aikata Allah tabaraka wata'ala baya zalunci wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntan komai baya ka da komai Allah baya zalunci da komai Abin da ka aikata to da ki ne za a saka maka idan ka aikata mumuna to da mumunan ne za a saka maka sai dai kawai idan Allah ta'ala ya maka rahama ko ya yi maka rungume ya gafarta maka to ki yasa yace jaza'u sayyi'atin misliha sakamakon mumunan aiki da irin wato kwatan kwacin abin da aka aikata idan mai muli ne to makoman ma mumuna ce shine ake cewa aljaza'u min jinsil amal wato ainihin sakamako daga jinsi ne na aikin da ka aikata saboda haka yin ka aikata mummuna za a kai ka mummuna gidan wuta kenan idan ka aikata kyakkyawa ko mai kyau to za a kai ka kyakkyawa ko mai kyau gidan aljanna kenan Allah ya taimake mu wa tarhaquhum billah waɗannan da za a saka musu da irin abin da suka aikata na miyagun ayyuka mummunan sakamako kenan wulakanci iri-iri zai naɗe su ranar takin alkiyama tun daga filin alkiyama a filin hisabi za su samu wulakanci iri-iri ma lahum min Allah min asir ba su da wani kariya ko wani mai kariya ko wani wanda zai tsare su daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko ya tsare su daga azaban Allah ko ya tsare su daga wulakancin da mala'iku za su yi musu a filin alkiyama kanama wajen wujuhuhum qita'an min al Laili, muslima kai ka ce a wannan rana wato an lullube fiskokin su ne da wani yanki na dare saboda tsaban muni ransu a ɓace sun murtuke fiska an shafa musu baƙaƙen fenti domin a gane cewa waɗannan mutanen banza ne ‘yan wuta saboda ba yi aiki mai kyau a nan duniya ba Allah ya kare mu wula'ika sabunna Allah ta'ala ya ce waɗannan su ne ma'abuta wuta hum ha khalidun sannan madawwama ne a cikin wannan wuta har abada to kun ga daga bayanin duniya da kuma tsoratarwa an shigar da mu filin alkiyama gadangada sai aka fara da miyagun mutane waɗanda suka kafirce wa Allah ko mushrikai ko waɗanda suka yi barna su ne ainihin mujirmai to su ne za a yi ta ambata mana sakamakonsu har ya inda za a dire gaba daya to don haka waɗannan mutane waɗanda za a kewaye su da waɗannan aljanu waɗanda za a kewaye su kuma babu matsayira ba mafaka ba inda mutum zai gudu ya je ya makale Allah ta tabaraka ta'ala ya ce ba za a kyale su haka ba yursalu alaykum shuwazun min narin wa nuhar yursalu alaykum shuwazun min narin wa nuhar fala tantasirun yursalu alaykuma bayan an tattara halittu mutane da aljanu a filin alkiyama wato a tsakanin kewayen mala'iku gaba ɗaya Allah ta'ala ya ce sai a rinka turo mutu shi ne yursalu alaikuma ana aikowa a kan ku shuwa zumbin narin harke na wuta shi ne shuwazun zumbin narin wani hasun min narin wani hasun eh, sannan za a aiko ki wazun min narin wani hasun min narin a wannan kira'a kenan a wata kira'a yursalu alaikuma shuwazun min narin wani hasin to idan an ce wani has zai zama shuwazun min nuhasin kenan wato harshen wuta za a rinka harbo wuta kamar yadda yake masu walda masu walda suna da wani abu wanda ake walda da shi wanda idan suka dauka suka matse sai ga wuta tana fita a bakin ko to wannan shine abin da ake nufi yursalu alaikuma wasu malamai suka ce duk wanda yake zai tsere to irin wannan wutan za a cinna masa dole ya koma ba inda zai je shi yasa karka yadda ka saba wa Allah a nan duniya idan ka saba wa Allah a nan duniya ka kuskura ka mutu baka nemi gafaran Allah ba to ranar takin alkiyama za ka sha wahala ko a turo maka wannan na wuta au min nuhatin ko a turo maka na dalma wala ana nufin dalma dalman da za a narka ta idan mutum ya fito ya ce zai gudu ko kuma wani aljani ya ce zai gudu to sai a watsa masa dalma kuma kowa ya sani duk wanda aka watsa masa dalma bala'i ne ai ko bindiga ma abin da ke cikin bindiga dalma ne wannan dalma ne ko bindigan toka yanzu a ce za a harbe ka da bindigan toka kana ganin za ka tsallake eh amma ina ganin wani kamar hayaki ne ke fita ga ko kamar bindigan tokan ok toka ne bayan toka ne ba za ka mutu ba o kala-kala ne eh, amma na sa ko wanda yake akwai dalma a ciki ko in aka sassanya dalma a ciki ana ka da dalma zai lalata zai shiga maka ciki amma na tokan nan kawai kamar na bagai ne ko to me yasa ake bugawa mutane suke tsorata Eh? sule <laughs> ce bindigan toka ce to ai ko auna ka aka yi aka sake ta sai dai dawo babu wani abin da zai fito wannan duk kwaikwayo ne ba ku ganin masu zanga-zanga a nan duniya idan gwamnatoci suna son su yi maganin zanga-zanga akan turo motoci da ruwan zafi akan turo motoci da tiyagar ko ba ka bane to kwatankwacin irin wannan ne fa kun san waɗansu nan suke karanta an zaka karanta sai su kwaikwayi wani abu yursalu alaykuma kiwazun min narin wa فلا fala tantasirani a taimake ku ba saboda ba mai taimakon ku to ko a nan duniya ma gwamnati kace za ka yi mata tawaye ta turo rundunoninta ai zai yi wahala ka kai labari ya ku za a yi gaba daya a kashe na kashewa a bitne ku a wulakance amma koye wajen tun masu bincike idan sun zo kike nan ku riga kun tafi kuma ku je lahira ku sake tarar da azaba domin duk zanga zangan ku sai san ba don Allah kuke yi ba ya kamar yan takara ne da yawa zo wannan ya kwandar wannan wannan ya kwandar wannan da yawansu ba don Allah suke yi ba da yawansu ba don Allah suke yi ba saboda mutum zai yi takara ne ba domin Allah ba inda zai gwada maka ba don Allah ba mutane nawa ai an dade ana ruwa kasa tana kenyewa ko yau ba ruwa aka yi ba idan ka je za ga ruwan ba zai ya shiga cikin kasa kasa ta kenye ruwan kamar yadda Hausawa suke faɗi mutum zai ce zai kwato muku haƙi ne zai yi kaza zai yi kaza amma yana hawa zai ga ya koma bulbul ba haka bane za ga mutum yana cikin lungu inda yake wato in an samu katuwar mota ran da duk aka yi gobara motan fire brigade ba za ta yi shiga ba amma yana shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shikenan sai ka je ana ce tsohon gidansa na da saboda ya bar wajen ya koma can wanda yake ko helikwafta ne ma za ta sauka a kofar gidan wannan ina kare haƙƙin talakawa Allah ya kyauta amma duk da haka ba a rasa yan dama dama ba a rasa yan dama dama idan ka ga wanda ka shi dan dama dama za goyi bayansa ka goyi bayansa in ka goyi bayan rubebbe kuma in ka tafi lahira za ka yi bayani dan dama daman ma za ka yi bayani kwarai eh, da gaske ai mazazin da muke ciki kenan da mutane za su haɗa kai a samu natsuwa ya kasance dattawa su za su rinka jagoranci ko fitowa takara barkatai din nan da ake ba za a yi ba in akwai dattawa masu faɗin magana guda ba dattawa 'yan kwangila ba don ana samun dattawa 'yan kwangila wani shi kuma zai goyi baya ne saboda ‘ya'yayensa duk a daddasa su a wurare shi ba don Allah yake yi ba muna maganan wanda za su yi tsakani da Allah ya kasance su ce wane kai baka cancanta ba waje kaza ya kamata ka tsaya amma wane da wane kun cancanta amma mu ba ma son rikice ba ma son fitina ba ma son mummunan adawa ku zo a zauna a tantance ko a zabi ɗaya daga cikin ku duk wani wanda zai saba ka'ida waɗannan dattawa su taka ki to amma sai kasance babu irin wannan Allah ya sauke saboda haka mu dai ba za mu ce kada yi ba ba za mu ce kuma ka shiga ɗari bisa ɗari ba amma dai ba za ka bari ɗari bisa ɗari ba idan ka shiga ɗari bisa ɗari in ka je za ka yi bayani in ma ka ƙi shiga ɗari bisa ɗari in ka je lahira za ka yi bayani domin karka ce ai wani ne ya ba da fatawa ke yasa ni na hau kan doron fatawa to babu fatawa a daidai wannan waje Allah taimake mu eh. na'am yursalu alaikum shuwazun min narin ana aikowa ku. harke na karɗaɗin wuta wani hatun da dalmomi na rakakku falatan tasira ne ba za a taɓa taimakonku ba kila aiki wazu huwa lahabun na wa kila aiki wazu a dukan aka ta iska wato na ainihin hayaki to kaga hayaki zai gwada kaman wannan menene tiyagas kenan kaman tiyagas tun da dama waɗannan motoci suna da na ruwan zafi mutane suka zo su ta zuba musu ruwan zafi sannan akwai na tiyagar, wannan aka fetsa duk wanda yake wajen sai ya tishawa mai asama kuma hankalinsa taki zai yi saboda haka a lahira ma akwai irin wannan kaga kenan a duniya shugabanni sun kwaikwayi wannan ne don su yi maganin mutane eh, waɗansu saboda su yi zalunci Allah ya sauwake wakila huwa lahibul aksarul munqati wato wannan shuwazun min nar yana da fasara iri daban-daban wani hasun kila dukanun na wani hasun waɗansu suka ce hayakin wuta yake nufi وقيل ابن جرير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يتي والعرب dukana الدخان نحاسا العرب suna kiran hayaki wannan da ake gani wato hayaki eh, suna kiran kiransa wato dukan ko annuhas suna kiran annuhas dalma ko kalma annuhas da sunan hayaki sai dai su suna cewa annuhasu suna iya kiransa annihasu annuhasu annihasu sai dai qur'ani ya zo da nuhas duk o'i da nuhas ne babu nihas na'am wakila annuhasu as-sufru yuzabu fa yusabbu ala ru'usihim walansu malamai suka ce wannan dalma wanda ake narkawa sai a rinka zubawa akan kafirai daga cikin mutane da aljanu ranar takin alfiyama. wakala Zahra, ɗaya daga cikin manyan malaman tafsirai a tsoha rahimahullahu ta'ala ya ce wani hasun sailun min nuha shi ma ya ce narkakkiyar dalma wal ana ala kulli qawlin abinda ake nufi duk waɗannan zantuka da aka fassara shine law zahabtum haribina yawmal Malkiyama, da ku mutane da aljanun da aka tara ku za a yi muku hisabi ranar takin alkiyama za a ce za ku tsere to laraddakum malaikatu Zabaniya da mala'iku da zabaniyawa za su mai yadda ku cikin wannan zagaye in inda aka tara ku bi irsalil lahbi minan nari za su aiko muku tartsatsi na ainihin wuta wan hasil muzabi alaikum da narkakkun dalmomi wanda za a kwarara muku saboda haka saboda tsoron halaka ta biyu dole ku koma u domin ku koma baya wale ƙala ta Ala? ya sa ubangiji ta'ala ya ce falatan tasirar ba za a taimake ku ba don haka fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban to da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku ya ko aljanu da mutane kuke karyatawa har ya kasance ba ku yin biyayya ga dokokin Allah ba ku a ga manzannin Allah kuna jira sai an tara ku a wannan rana an kewaye ku ana muku balbalin bala'i sannan za ku shiga hankali wato za ku shiga taitayin ku a lokacin ko ba zai muku amfani ba to ku yi tunani tun daga nan duniya a gyara aiki sai Allah ya ce mai فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان to abin da zai faru a ranar alkiyama labarin bai zai a nan ba sai kuma aka sake jona mana wani labarin Abin da zai faru a filin alkiyama ko idan an taki za a yi alkiyama Allah ta'ala ya ce fa'izan shakkati sama'u yayin da sama ta kyakkece wannan sararin samaniya da kake gani to ranar takin alkiyama kyakkecewa za ta yi ta ɗaiɗaice gaba ɗaya fakanat wardatan ta kasance kaman fata ce kaddihani kaman fatan da aka jeme a wata aya za ta kasance kaman fatan da aka jeme kuma sai a sa mala'iku su zo su nade ta gaba daya in aka nade ta sai a ta waje guda ta ce ta haɗe waje guda ta jeme sai a ce a nade ta ko a tattare ta ajiye ta waje guda to me zaka hango kenan kaga sai ikon Allah to an ce ka tsere ma ina zaka tsere ina zaka lula a sama za inda za ka je ƙasa ma riga an kwashe ta in an kwashe ta ina za ka je ba inda za ka je ko dai ka je wuta ko ka je aljanna kamar yadda muka yi bayani a baya saboda aka yi ƙulu ta'ala shi ne Allah malaukaki yana cewa fa'izan shakkaci sama'u yayin da sama ta kyakkece shi ne in shakka akwai shakka kamar yadda wata aya ta kawo eh idan sama'un shakkat akwai bambanci da shakkat da in shakkat saboda in shakka ko da ke ainihin asali daga shakaka shakaka shi ne ake mayar da ki da tarihi ya zama shakka wannan a cikin larabci yana matsayin fi'ili ne abinda ake nufi da fi'ili ne ba shakka asalinsa shakaka saboda ka shakaka shi ne yayyagewa ko kyakkecewa ko ɗaiɗaicewa yau abinda za a samu ko rami-rami ko layi-layi na yagewa wanda da yin aka sa hannu ko aka sa yatsa zai shiga shi ne shakaka shi ne shakka to amma anan da aka ce shakkat to an yi ƙari ne da ta wannan ta ɗin litanis ne dama yana haduwa da fi'ili ne domin ya gwada cewa wanda ya aikin mace saboda a larabci a nan a sama'u ce sama kenan amma mu a wajen mu hausawa sama za ka iya ce saman nan wato mace ko kuma namiji wakilin suna na mace ko na namiji saboda haka shi yasa aka ce iza sama'un shaqqat wato idan sama ta kece amma in shakka to akwai abin da aka kara da farko shine in eh, da nunun wannan alif ɗin da nunun su kuma idan sun zo suna karuwa ne a cikin aiki musamman suna zuwa ne da farko tunda mun ce shakka asalinsa shakaka shakka. domin a gwada mace ce ta yi aikin in namiji ne sai a ce shakka to amma abin da ya zo daga farko in shakka to wannan ya gwada ƙarin da aka yi an yi ƙarin alifin da nunun ne shi ne ta ce, wancan shakka ta kece in shakka ta ce, ina fata an gani Shakka ta keke, in shakka ta ce, to shakka kasfa tun za a iya ce shakkaka yi kuma ya zama fasara da hausa to wannan yana da muhimmanci a cikin harshen larabci saboda su wani lokaci in ka ji sun ƙara wani abu don ta da ifi ne aka sake ƙara ta da ifi don shakaka asalin shakaka to amma ba zai daɗin fala ba shi yasa su kama shi shi shakaka ina fata an gane ko kuma kana iya ce shakaka shine shaqqa idan aka zo rubutawa sai ga an sa kafin guda biyu maimakon kaf guda daya to ya kamata a ce in aka zo fassara da wani yare a bambanta tunda an ce shakka ga fassararsa in shakka sai ya ce ga fassararsa shakkaka sai ya ce ga fassararsa ina fata an gani eh. wannan mun shiga abin da ake kiran su sarfu a cikin harshen larabci shine tasrifi yadda ake sarrafa ainihin kalmomi eh, yadda ake sarrafa kalmomi yana taimaka wajen fahimtar larabci kuma yadda wasalin karshe yake karewa shi kuma na hawu kenan shi ma akwai layinsa sannan yadda ake haɗa kalma da kalma jumla ta fito wannan kuma shi ake kiransa balaga shi kuma yana da usulubinsa daban waɗannan abubuwa guda uku suna da muhimmanci kwarai da gaske wajen fahimtar ayoyin alkur'ani amma abinda kullum ake fala sun ne masu arabiya idan sun karanta wannan to ba hawaye haka kawai za su zo su dauki kur'anin kai tsaye ba domin saboda in ka zo kai fassara da wannan ba tare da ka dauko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ba tare da ka ɗauko littafan malaman fiƙihu wanda Allah ya ba su fahimta lafiyayyu suka yi rubuce-rubuce ba to lalle karke za ka je ka fada cikin shirme inda malamai suka tafi daban kai kuma inda ka kama hanya ka tafi daban sai ka wayi gari wa man yushakika rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira Allah ya taimake mu saboda haka yace kama dallat alaihi hazihil al-ayat ana nufin idan sama ta kekkece ranar takin alkiyama akwai ayoyin da suke kama da wannan min al-ayati al-waridati fi ma'naha ka qawlihi ta'ala wa shaqqati samau yayin da sama ta kekkece fa hiya yawma idhin wahiya a wannan rana za ta kasance ba ta da karfi shine wahiya ba ta da karfi yadda ka san auduga ko kuma leda hakan nan sama za ta koma za ta yayyage sannan ko mala'iku su zo su nade ta wa kaulihi idza sama'un shaqqat idan sama ta kece wa azinat li rabbiha wa hukkat sannan kuma an mata izini ga wa azinat li rabbiha ta saurara ga ubangijinta wa hukkat kuma ya cancanta gare ta ta saurara ga izinin ubangijinta eh to oh, idza sama'un shima idan sama'un shima in shakkat ne eh. na'am wa qawluhu ta'ala fa kanat wardatan kadhihan idan ta kasance wato za ta kasance fa kanat wardatan kadhihan za ta kasance warda warda din akwai fassara daban-daban wannan suna fassara warda da fure eh furanni kaddihani kamar mai canza kala domin ainihin addihan da larabci in kana son in kana son ka je ka sayi fenti to abinda zaka faɗa musu shine dihan shine duhun in ka je duhun to fenti kenan kake nufi kuma duk wanda ya dubi fenti zai ga fenti kala kala ne muna da kaloli nawa fenti ina wani fenta kaloli nawa muke da su a fenti Ya sa aka ce fakanat wardatan kaddihan yanzu idan ka dauki furanni a duniya furanni guda nawa ne kusa alkur'ani ya sauka ne yana magana da waɗanda suke a zamanin annabi da waɗansu kalmomi da waɗansu abubuwa waɗanda suke rayuwa da su wannan yana daga cikin muhimmancin tafsiri da fassara mu muke bayani dalla-dalla duk mutumin da ya zauna a wajen furanni zai ga furanni suna nan iri daban-daban mu lokacin da muka tashi a ƙauyukanmu lokacin da za mu je jeji za mu je gona ko wajen tafiya ko wajen dawowa za mu ga furanni wannan shukan Allah ne inda an yi ruwa waɗannan furanni za su fito ban sani ba ko yanzu suna yawan fitowa tunda yanzu mafiya yawa mutum yana kan makin ma zai ta wucewa ba ba abin da zai lura da shi amma da a bakin hanya idan ka je za ka ga samfurin furanni iri daban-daban ko kuma in kana son ka gane abin cikin sauƙi a manya-manyan birane ko waɗansu manya-manyan bakuna wato bakin hanya wanda waɗansu ke yin da ke iri-iri za ga lambu iri-iri wanda ake zuwa aje a sayi furanni to idan ka je a gwada maka furanni iri daban-daban Abin da ake nufi da fure shine wanda ya girma ya fitar da wannan abin abin sha'awa wato ya fitar da 'ya'yansa abin sha'awa saboda haka wani za a ganshi fari wani za a ganshi kore wani za a ganshi ja wani za a ganshi rawaya wani za a ganshi pink haka dai iri daban-daban shine fakanat wardatan kaddiha shine wasu malamai suka fassara suka ce ranar takin alkiyama ana sanar da ku ya ku mutane da aljanu saman nan da kuke gani ga can nan gwanan sha'awa za mu ce sama fari-fari ne ko fatsi-fatsi ne ko koriya-koriya ce gata nan dai ko kuma ruwan toka ne to faranan takin alkiyama za ta kasance yadda ka san fure ne wanda yake canza launi kaman hawainiya kaddihan wanda yake canza kalansa wannan fassara kenan amma idan kun saurare ni da kyau za ku je a baya na fassara fa kanat wardatan kaddihan na ce za ta kasance kamar fata wanda take aka je mai ta domin saboda fatan dabba a lokacin da fata take danye idan mutum ya duba zai ga wannan fata tana kama da ainihin dabba amma lokacin da aka zo aka sa gaba ruwa ko aka sa abin jima aka je mai fatan takan canza kala ko ba ta canzawa shi yasa waɗansu malamai suke cewa saman za ta koma muna ganin ta fara a nan duniya amma a lahira za ta koma kadbi hali wato kaman jan fenti wato zur saboda bai saboda tsabon wahala to idan sama ta koma kamar haka saboda tsananin takin alkiyama to kai mujirimi ko kai mushriki ko kai kafiri kana ganin aka je lahira ya zaka gare kenan shi yasa ake kawo wannan gargadi domin mutum ya shiga taitayinsa ina fata an gane saboda haka tuwar datin za ta kasance wato kaman ainihin fure kaddihan kaman mai kala daban-daban wato kaman hawainiya wanda take canza kalanta domin hawainiya yanzu idan ta zo ta hadu da fararen abubuwa sai ta koma fara idan ta hadu da jajayen abubuwa sai ta koma ja idan ta hadu da bakaken abubuwa sai ta koma baka shi yasa in akwai hawainiya ta dade a waje to takan saje da waje ne in baka lura ba in baka fahimta ba sai ka zo ma ka taka ta ko kai kwallo da ita baka sani ba saboda ita haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi ta dalilin da yasa waɗansu matsafa suke amfani da hawainiya kenan kwarai da gaske musamman ma barayi masu sacewa mutane mutane dukiyoyinsu ko waɗanda suke kokarin su yi damfara za su je su hada tsafe su da ainihin hawainiya saboda canza kalan da take yi to ranar takin alkiyama ita ma sama haka za ta rinka caccanzawa saboda tsaban wahala ko kuma fakanat wardatan kadihan za ta kasance kaman fata ce wanda aka jene ta ta zama jajazur saboda tsananin wahala to kun ga wannan ya gwada dan adam da aljani idan suka shiga hannun mala'iku ba za su kare lafiya ba Allah ya kare mu ai ka zobo kama ya zobo ad wato za ta narke kamar yadda azurfa ko kuma tagulla ko kuma dalma suke narkewa a lokacin da ake narka ku ne kaddihar wala ya zama tashbihi wani irin tashbihi ne wani irin tashbihi ne ko zan bai kamata a zauna kawai ana sauraro na. ni kalai ba tare da an kawo gudumawa ba a cikin ilimin balaga wannan wani irin tashbihi ne an dai ambace adas an ambace adat kaddihar aina wajuhu shaba ba ambata ba fakanat wardatan kaddihan wannan takbihi ne mursal mujmal mursal mujmal ذكرت الأداة ولم تذكر أو ولم يذكر فيه وجه الشبه إلى فتاة نبينا تذوب كما يذوب الدرزي والفتة في السبق وتتلون كما تتلون الأصباع وتقول سمع a ranar takin alkiyama in ta ji matsi ta ji wahala za ta rinka canza kalanta kamar yadda ake samun kaloli daban-daban allati yudhanu biha wanda ake fenti da ita fataratan hamra wani lokaci za ta kasance jan wa safara wani lokaci fasi-fasi, wa zarqa wani lokaci fin wa katara wani lokaci za ta kasance koriya wa zalika mai shidda tilamu saboda tsananin al'amarin filin alkiyama wa hauli yau milkiyama tilazim saboda tsananin ranar takin alkiyama warda tankadiha kila ta gayyara launuha wa ta kuno alwana za ta kasance launi iri daban-daban wa kila ka alwani dihan wa ta firu sama kadduhuni za'ir walansu ma suna ganin kamar narkewa za ta yi gaba da sama narkewa za ta yi fa zalika hina yusibuha harru jahannam a lokacin da za a kawo wutan jahannama tunda aljanna tana sama ne wuta kuma tana kasa kasa tana da karfin da za ta rike wannan amma lokacin da aka zo aka hada waje guda to sama ba za ta iya jurewa ba dole narkewa za ta yi kamar yadda waɗansu malaman tafsiri suka yi suka yi fassara shine fakanat wardatan kadiha to ko kure ma idan ka fassara da waɗannan furannin da muka yi bayani fure a lokacin da akwai sanyi sanyi za a ganki ko da ruwa ana dan yayyafi za a ganki abin sha'awa ko ba ka bane to amma in rana ta bugi fure fa sai ga yalar ne sai ya zama wani iri Shi ne aka buga misali da wannan fa yawma idin an izin a wannan rana la yusalu an zambihi insun wala jan ba wanda za a tambaye ki laifin da ya aikata saboda riga an sani a cikin mutane ko aljanu to sai dai waɗansu suna amfani da wannan aya sai su hala da wata aya su ce akwai contradiction domin a nan an ce ba za a yi tambaya ba a wani waje kuma Allah tabaraka wata'ala ya ce fala nas'alanna lazina, ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin an ce sai an yi tambaya duk abinda da mutum ya aikata sai an tambaye shi to menene karin bayanin da malamai suka yi to hazihi ka kaulihi ta'ala to wannan aya dai da muka karanta fa yawma idhil la yusalu an dhanbihi insun wala jan a wannan rana ba za a tambaye su laifin su ba mutane ne ko aljanu saboda laifin su yana rubuce dai yake da fadin Allah ta'ala hadha yawmul la yantiqun wannan rana rana ce da ba a magana wala yuzanu lahum fayatazirun sannan ba za a yi musu izini ba balle su kawo hambari to fa haza fi halin malamai suka ce wannan wani lokaci ne daban wa fi halin amma a wani hali yas'alul khalaiqa fiha an jami'i a'malihim Allah tabaaraka wa ta'ala zai tambaye halittu dangane da ayyukansu qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya fada cikin suratul hijr wa rabbika lanas'alannahum ajma'in na rantsa da ubangijinka Allah ta'ala yana rantsuwa da kansa ya ce wallahi sai na tambaye su gaba ɗaya amma kanu ya amalun dangane da abin da suka kasance suna aikatawa a tambayi annabawansu da manzanninsu su su ma a tambaye su saboda haka babu contradiction wani lokaci za a zo yadda aka koro mutane ba lokacin za a tambaye su ba ba yana nufin kwata-kwata ba za a tambaye su ba amma wanda suka ce ma ba za a yi tambaya ba saboda a riga an rubuta a tambaye ka ka bada amsa da baki yana da wahala menene zai bada amsa idan bakin ka ma yayin musu hannayenka da kafafuwanka da gabobinka sune za su bada kaida akan ka Allah ya kare mu wa li hadha qala qatada fa yawma idhin la yusalu an dhanbihi insun wala wala jan qala kad kanat mas'ala thumma qutima ala aqwa fil qawm da farko za a kyale su kamar ba za a tambaye su ba amma daga baya za a tambaye su sannan kuma sai a toshe bakunansu sannan sauran gaɓoɓinsu sai su ba da shaida wata takallamat aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun sai kasance hannayensu da kafafuwansu za su yi magana da abin da suka kasance suna aikatawa wa qila la yas'aluhum an an amma amiltum wato aka ce la yas'aluhum hal amiltum kaza wa kaza ba za a tambaye su ce kun aikata abu kaza da kaza ba ba za a yi wannan tambaya ba domin wannan kamar fili kwakin ne li'annahu alam bi zalika minhum saboda Allah ta'ala ya sani in sun aikata ya sani in ma ba su aikata ba ya sani walakin yaqulu sai dai zai ce lima amiltum kaza wa kaza abinda za a yi musu tambaya me yasa kuka aikata abu kaza da kaza fa hadha qawlun thani kun ga wannan fasara ta biyu ne sannan akwai ma fasara ta uku amma gaba ɗaya. abinda ake magana shine ranar takin alkiyama ba sai an tambaye ka ba domin an riga an rubuta komai kai aljani ne ko kai ɗan adam ne saboda haka ka shiga taitayinka fa bi ayyi ala ya rabbikuma ba. shin da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa saboda haka ku shiga taitayin ku tun kafin aje filin alkiyama Allah ya sa mu cika da imani abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh